وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan ramadan hijira 1442 wanda ya zo uku ga watan biyar 2021 muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 180 na'am tamanin, بالله بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما إثما أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda uku, aya ta ɗari da tamanin, aya ta ɗari da tamanin da ɗaya da aya ta ɗari da tamanin da biyu. maudu'in da suke koyarwa shine magana akan wasiya da hukunce-hukuncen wasiya Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa ya bude wa dan adam ƙofofi masu tarin yawa wanda zai aikata alheri da ransa da bayan mutuwarsa wani Allah yakan ba shi dama ya yi sadakoki ya fidda zakka kuma ya yi sadaka ya yi sadaka kuma jariya ya gina masallatai ya gina makarantu ya gina asibitoci ya gina santoci na koyar da sana'o'i ya rijiyoyi da dukkan abubuwa da zai tallafi ko ya taimaki ko ya agaza wa ɗan adam tun yana da rai kuma Allah ya ba shi damar yi wani kuma cikin ƙofofin alherin zai samu ya yi irin sauran ayyuka kamar irin su uquba irin su rukuba irin su umra mutum ya gina gidaje domin tallafa wa waɗanda ba su da gidaje ya yi gidaje masu ɗakuna da banɗaki da ciki da falo wanda 'yan uwansa da danginsa da abokan arziki waɗanda ba su da gurin kwana ya dinga ba su waɗannan gidaje suna zaunawa har ƙarshen rayuwarsu ko har zuwa lokacin da Allah zai hore musu wani kuma yana da damar yin kyaututtuka zai kyauta ya babba mutane kyaututtuka ya musu alheri ya kyautata musu wani kuma za ka ga baya samun wannan damar ko baya fahimtar mahimmancin yin haka sai lokaci ya ƙure sai dab da rasuwarsa sai kuma ya ga cewa lalle ya kamata ya wani aikin kirki to sai Allah ya buɗe masa wata ƙofa da ake kiranta wasiya ka yi wasiya cewa bayan ka rasu a ɗauki wani shashi daga dukiyarka a yi wani aikin kirki ga wani ko ga wasu wanda zai ci gaba da samun lada a bayanka to wannan ita ce wato wasiya wanda wannan ayoyi guda uku suke tattaunawa a kai wasiya abu ne a cikin babin mu'amala yake ba a cikin babin aƙida ba ba a cikin babin ibada ba a cikin babin mu'amala abin da ake kira mu'amala shine abinda baka yi kai kadai sai da wani kama na cewa mukalama musara'a mubarat duk abin da kai da wani kuke yi ciniki kaga ba mutum ɗaya yake ciniki ba kisa an za a yi ciniki sai a ce ina rukunansa guda biyar ina mai siye ina mai siyarwa ina da za a siya ina abinda za a siya da shi da wace siga aka kulla hakan za a aure shi ma mu'amala ne sai ce ina mai neman auren ina wacce za a aura ina mai ba da auren sai a ce ina siga ina shaidu ina sadaki kaga mu'amala ce hakan za a ɗau bashi sai a ce ina mai ɗaukan bashin ina mai ba da bashin ina bashin yaushe za a dawo da shi ina kuma shaidu sannan ina mai rubutu duk waɗannan saboda mu'amala ce hakan za a ba da aro shi ma sai an ce to ina wanda zai ba da aran ina wanda zai karɓi aran ina abin da za a ba da aran kuma yaushe za a dawo da shi to da a cikin babin mu'amala ne to Allah subhanahu wata'ala ya buɗe wa mutane ƙofa ta yin aikin kirki wanda zai amfane su bayan mutuwansu za matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu aw waladin salihin ya lahu idan mutum ya mutu duk wani aiki da kake yi da kanka to ya tsaya wanda za a ci gaba da rubuta maka lada abubuwa ne guda uku sadaka jariya an ce sadaka jariya ma'ana sadaka mai gudana wacce ba ta tsayawa kamar rijiya kamar burtsatse kamar famfo kamar makaranta kamar asibiti kamar masallaci kamar ɗakin karatu da sauran cibiyar koyar da sana'o'i da duk wani abu da abin na nan jama'a suna sa, kai kuma baka nan amma shi abin yana nan ana cin moriyarsa to za a ci gaba da baka lada au ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu ko kuma wani ilimi da jama'a za su amfana da shi a bayanka wato in ka mutu ka koyar da ilimi wanda ka koyawa shi ma ya wa wani shi ma ya wa wani to wannan ilimin da yake ta yaduwa yake ta faɗaɗuwa yake ta gamuwa Allah zai ci gaba da baka ladan wanda suka yi aiki da shi da wanda suka karanta da wanda suka amfana shine amfanin nashrul ilmi yada ilimi sannan na uku waladin salihin da ka tashi aure baka bi san ranka ba ka auri mace ta kwarai sannan ka samu ɗa ka masa tarbiyya ya zama nagari to zaka dinga amfana da shi ta bangare uku amfani na farko zai dinga ma addu'a rabbir hamhuma kama rabbayani saghira zai dinga Allah ka ji kan baba ka ji kan baba yadda suka rene ni ina karami to zaka amfana da addu'arsa sannan na biyu da aikin kirkin da yayi sai an baka salala a ciki idan yayi sallah kai babansa da ka dora shi a akan tafarkin yayi sallah sai an baka salala ko ba tare da an taɓa nasa ladan ba sannan kuma na uku za ka amfana da shi cewa zai tallafa wasu ayyukanka da wasu abubuwa ya ni wa min ali yaqub wani abu da kake na kirki sai ya zo ya ɗora ya ci gaba to kaga ashe kenan wato mutum yana da hankali sai ya aiki wanda zai ci moriyarsa bayan mutuwarsa to shine Allah ta'ala ya bude mana wannan kofa ta wasiya yace kutiba alaikum Allah ta'ala yace an wajabta muku mun ce kalman kutiba bi ma'ana furida wato kalman kutiba ana amfani da shi wajen wajabta abu shi yasa a gurare da dama alqur'ani maimakon Allah ya amfani da kalman wajibi ko ya amfani da kalman farilla sai amfani da kalman kutiba yanzu a wajen azumi ma Allah ta'ala ce ya ayu ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi kalman kutiba wajabtawa haka na a wajen kisasi sai ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi haka a wajen sallah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli haka kuma nan yake cewa kutiba alaikum siyamu an wajabta muku kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu da sauran gurare da Allah ya amfani da kalman kataba da ma'anan wajaba ko farada ko furida ko wujiba abinda aka wajabta wa mutane to alwajibu shine ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzam yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqu al-iqaba tarikuhu abinda ake kira wajibi wa yusamma faradan wa faridatan wa hatman wa laziman abinda ake kira wajibi ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzam abinda shari'a tace ayi kuma dole ayi shi ake kira wajibi wa yusabu fa'iluhu imtisalan wanda ya tashi ya aikata shi tare da neman lada da koyi to za a shi lada wa yastahiqqu al-iqaba fa'iluhu wanda ya aikata kuma zai iya cancantan a masa azaba wala yunafi al-afwa ba zai kuma kore ai masa afuwa ba wa yusamma hatman wa laziman wa faridatan wa faradan ana kiransa da sunaye daban-daban sai Allah ta'ala ya ce kutiba alaikum kalman alaikum ma ya ƙara tabbatar da wajabcin a kanku wato an ce an ɗora abu a kanka wannan abin ya hau kanka ne a matsayin tilas sai Allah ta'ala ya faɗi sharaɗi guda biyu me aka wajabta mana ina na'ibu fa'il ɗin domin wannan kutiba ai fi'il ma ne mabaniyun alal majhul ko juma awwaluhu awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih to na'ibu fa'il din shine alwasiyatu ai kutiba alaikumul wasiyatu an wajabta muku wasiya to Allah sai faɗi sharadin yin wasiya guda biyu na farko idza hadara ahadakum mautu mautu shine fa'il idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku to mutuwa ta zo maka ai ka mutu kenan ko to me ake nufi idan mutum ya ga alamomin cewa mutuwa ta taho mutum ya ga alamomin mutuwa ta taho idan mutuwan ta riga ta zo da kanta ai mutum ya riga ya mutu to lokacin da mutum ya ga alamun mutuwa a hali biyu yake tsintar kansa ko halin yana cikin taitayinsa yana cikin hankalinsa yana cikin hayyacinsa kaga in yi magana za a iya karba saboda bai riga ya rude ba sannan kuma wani mutuwa takan zo masa ya riga ya firgita ya suma ko ya rude bai ma san me yake cewa ba to irin wannan ko ya yi wasiya ma ba za a zartar ba don baya cikin hankalinsa baya cikin hayyacinsa bai san me yake aikatawa ba to da haka anan za a fassar da hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ai asbabuhu wa alamatuhu idan alamomin mutuwan suka zo mutum ya ga alaman mutuwa zai yi. kuma Allah ta'ala ya so mu dinga aikin kirki kafin lokaci ya ƙure la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa anfiqu mimma fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من a ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون tunda mun yadda mun yi imani mun gamsu akwai lahira akwai mutuwa akwai gamuwa ga Allah duk wanda ya mutu tattara shi ake a wanke shi a sa man likafani a haƙa kabari a saka shi a rufe a bashi da aikinsa shi yasa kabari kuma daga nan ko da ya zage saura shekara dubu goma a tashi alkiyama ba za a baka dama ko kalma shahada ɗaya ka sake maimaita ba duk wannan zaman na jira ne in mutum ya mutu ba shi da dama kuma ya aikin kirki komai kankantarsa shi yasa mai hankali sai kai aiki da yawa yanzu da kake da rai kuma ka assasa ayyukan alherin da za su ci gaba da binka bayan ka mutu shine Allah ta'ala ya buɗe mana wannan kofa ta yin wasiya ce alwasiyatu wato yin wasiya sai ce a hada hadara mautu Shi ne sharaɗi na farko idan mutuwa ta zo maɗayanku ku ma'ana alamun mutuwa da sabubban mutuwa kai kamata ya ma mutu ya zama cikin shiri cewa kowane lokaci ma mutuwa tana izuwa ba asbahata fala tantazir masa wai idza amsayta fala tantazir zirin sabah wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika ko haka ya kamata mutum ya kasance a rayuwarsa cewa mutum ya zama kumfin duniya ka annaka gharibun aw abiru sabil ka zama a duniya kamar bako ko kamar matafiyi da ya aje kayansa ya huta ya dora kayansa ya yi gaba haka iza asbata fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika idan ka wannan dama ce Allah ya ba mutane amma abin takeici abin mamaki kadan ne suke amfani da wannan damar da yawa za a zo yi wa mutum wanka sai in tambaya in ce ya bar wasiya ya ce anya ya bai ma san zai mutuwa balle wata wasiya hadara da kuma mutu shi bai ma jawo mutuwar ba in ka kula idan mutuwa ta zo wa ɗayan mu abinda ake ta ƙoƙari shine a ceto shi ba wai a gaya masa ya wasiya ya faffada abin da ya kamata ba a'a so ake yi kai ya mutu ana ta ƙoƙari likita ya ceto shi yasa mafi yawa a inda muke mutuwa ba ma guri ne da za a ce kai kalmar shahada ba to ka tafi ingila a can ka mutu ko ka tafi wata ƙasa da ba, ba, kalmar shahada ana can ana ta ƙoƙari kakka daina numfashi wal tafatu saqu bi ila rabbika yawma idhin al-masaq wala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla ko a ina ka mutu imanin ka zai amfani amma ana so ka mutu a hannun waɗanda in sun ga alamun mutuwa su laƙana maka kalmar shahada su juyar da kai ka kalli gabas sannan kuma su umarce ka da yin wasiya yanzu annabi ibrahim alayhi salatu salam, ai Allah ya gaya mana da mutuwa ta zo masa sai tara ƴaƴansa ya musu wasiya wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu waɗannan annabawan guda biyu kowa sai da yayansa wasiya wa wasa ko wa ausa biha ibrahim banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun so ake ka tara yayanka maza da mata da masu aure da na nesa kace duk ku zo baba yana kiran ku kace to kai rashin lafiyar nan naga alama wata ba zan tashi ba ina muku wasiya da ku riƙe musulunci da kyau mutuwa ta same ku a musulunci ku riƙe manzan Allah kankan ku riƙe musulunci kankan kuma ku zama masu zumunta ku kula da sallah ku nemi halal ku haɗa kanku ku so juna ka ta musu wasiya da abubuwan kirki wanda yake mai ƙarfi a cikin ku ya taimaka mara ƙarfi kan ku wasa da zumunta ƴan uwanmu na ƙauye ku jawo su a jiki masu rauninku kika yi musu wasiya Zuwa tsakaninsu sannan ka kira wani mutum da ka yarda da shi ka ce to ko na mutu wannan mutumina ne abokina ne ko malamina ne ko dan uwana ne yadda nake muku nasiha ku dinga sauraron nasiha ku dauke shi uba dinga girmama shi ku dinga neman shawararsa kai kuma na baka in Allah ya sa na rasu za a yi wa ƴaƴana aure kai ne wani a dinga zuwa gurin ka kana daurawa sannan duk wata matsala ta cikin gida na yadda ka shiga ka dinga warwarewa sannan kuma a kuɗi na a ɗauki ɗaya bisa uku a bawa wasu daga cikin waɗanda suka cancanta ko marayu ko talakawa ko a yi cibiyar sababbin musulunta a yi musu gida a yi musu banɗakai a yi musu makaranta a sawa malaman albashi ko kuma a yi gidan marayu ko a yi masallaci ko a yi makaranta ko a yi asibiti a guri kaza ko a haƙa rijiyoyi guda kaza a inda babu ruwa a yi rijiyar burtsatse a yi maintenance ɗinta ko a ce fili a guri za a yi makabarta ko a ɗauki yara masu ƙoƙari 'ya'yan musulmi da suka ci jarabawa ko ba su da halin fita waje a ɗauke su a cikin kuɗina a tura wasu su yi je su karanta medicine wasu karanta shari'a musulunci a fannoni masu amfani a ɗauka ji a cikin kuɗi na su karanta su dawo su taimaka al'ummansu da addininsu da ƙasarsu duk wannan wasiya ce da za ka iya yi kaga an buɗe maka kofan aikin kirki shi sa Allah ta'ala sai faɗi inda za a yi wasiyar a nan a guri biyu yace in taraka khairan sharadi na biyu idan ya bar kuɗi khairan anan yana nufin kuɗi almalul kathiru ya ke kira khairan wa innahu li hubbil khairi la shadid Allah ce dan adam mai tsananin son kuɗi ne kuɗi mai yawa shi ake kira khair in taraka khairan to khairan anan yana nufin in ya ba kuɗi mai yawa kenan sharadin yin wasiya din abu biyu ne na farko in kaga alamun mutuwa na biyu idan kana da kuɗi su ne sharaɗi guda biyu na yin wasiya to sai ka ce ka rubuta wasiyarka dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yace baya cancanta ga mumini yana da abin da zai yi wasiya da shi har kwana biyu i wuce face ya rubuta wasiyarsa a rubuce tun daga yanzu ka rubuta kowa ya kamata ya zama yana da wasiya amma mu ba ma san mutuwa ba ma kawo mutuwa kusa ba ma kaddara za a iya mutuwa shi yasa da wuya mutum ya mutu a ce ina wasiya a ce babu ina wasiya rubutacciya babu ina wasiya ta baki babu sai ga mutum ya tafi ya bar abubuwa a cakuɗe a gobe a caɓe ya yi tafiyarsa shi ne Allah ta'ala ya faɗi waɗannan sharaɗi guda biyu na farko iza hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta halarta wa ɗanku ma'ana alamomi da sababinsa na biyu in taraka khairan in ya bar kuɗi mai yawa kenan sharaɗin wasiya ya zama cewa akwai kuɗi in wasiya ce ta shafi kuɗi wasu malamai suna kasa wasiya kashi-kashi su ce ita wasiya za ta iya zama ta kuɗi wanda za mu ji kashe-kashen wasiyar bayan mun gama wannan bayani shi ne Allah ta'ala ya ce alwasiyatu lilwalidaini ya yi wasiya ga iyaye an wajabta muku idan ɗayanku mutuwa ta zo masa kuma yana da dukiya mai yawa to yayi wasiya ga iyaye Allah yana girmama iyaye wato Allah yana yana son a mutunta iyaye yana kula da haƙƙin iyaye duk inda za a fita da dukiya sai Allah ya ce ka amanta da iyaye iyaye walidi kuma biyun yake cewa uwa da uba uwa da uba uba da uwa uwa da uba walidu da walidu walidatu da walidu in ka hada su biyu sun zama walidai ni tasniya saboda haka babanka babanka ne babanka babanka ce tana da rabi shi yana da rabi kowa yana da 50% in ma an ga dama a ce tana da 75 yana da 25 yawwa uwa sai ta kwashe ko ta kwashe 60 da wani abu shi dau 30 ka uwa tana da nata kima sosai da uba shi ne Allah ta'ala ce alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina al aqrabina makusantan mutum anan ba a faɗi waɗannan makusakanta ba don makusantan mutum suna da yawa makusantanka za su iya zama na sama Shi ne aka faɗi uwa da uba su ma shashi ne na makusanta makusantanka za su iya zama 'ya'yanka, za su iya zama jikokinka makusantanka za su iya zama shaƙiƙai su waye shaƙiƙai wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da su da su da 'ya'yan shaƙiƙai za su iya zama da abbai su waye da abbai wanda aka haɗa uba ɗaya da su da su da 'ya'yansu, maza da mata za su iya zama da ummai suwaye lu'ummai waɗanda aka haɗa uwa ɗaya da su da su da 'ya'yansu kenan mutum zai iya zama yana da shaƙiƙai wanda suka yi uwa ɗaya uba ɗaya yana da li'abbai wanda ubansu ɗaya kowa uwa da tasa ko yana da lu'ummai uwarsu ɗaya uba kowa da nasa duk waɗannan an san za su faru an san babanka babanka zai iya sakin ta tije ta auri wani ta haihu to wanda ta haifa a wancan gidan shine lu'ummi uwarku ɗaya amma uba kowa da nasa kuma za ku iya samun shaƙiƙai wato sai ya zama cewa baban ku ɗaya babu ku ɗaya kuma zaka iya samun li'abbai samun li'abbi ya nuna kenan babanka yana da wata matar ko ya haɗa su da babaka ko bayan suwan babaka ko sai da ya auri wancan ya auri babaka ko sai da ya auri babaka ya auri wancan ma'ana dai li'abin ne wanda uban ku ɗaya amma uwar kowa tasa daban to sannan kuma shi ma babanka zai iya zama shi ma mahaifinka yana da shaƙiƙai yana da li'abbai yana da al'ummai ita ma babaka zai iya zama tana da shaƙiƙai tana da li'abbai tana da li'ummai wato waɗanda suka haɗa uwa ɗaya da babaka da wanda suka haɗa uba ɗaya da babaka da wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da babaka haka mahaifinka zai iya zama shi ma yana da wanda suka haɗa uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya su ma da su da ƴaƴansu duk waɗannan aqrabina ne makusanta sannan ga kakanni kana da kakanni wanda ya haifi babanka da wanda ya haifi babaka kakanninka ne biyu wacce ta haifi babanka da wacce ta haifi babanka kakanninka ne biyu da haka kowa yana da kakanni mafi kusa guda hudu kakanninka mafi kusa hudu ne biya bangaren uba biya bangaren uwa to akwai kakanni kuma na sama shine shi ma kakan naka yana da uwa da uba ita ma kakan taka tana da uwa da uba shi ma kakan naka na wajen uba yana da uwa da uba shi ma ita ma kakan kaka ta wajen uba tana da uwa da uba ita ma kakaka ta wajen uwa tana da uwa da uba to ita ma kakar ka ai tana da kaka da kaka ita ma tana da kakanni hudu shi ma kakanka yana da kakanni hudu don kai sama sai kaga kun cika gari kawai to shi yasa Allah ya ce ah, wato al-aqrabin kawai ya bishi a bude al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin sai Allah ta'ala ya ce bil ma'ruf amma fa akula da shari'a Allah yana yawan maimaita bil ma'ruf al-ma'ruf shar'an wa aqlan wa adatan al-ma'ruf shar'an Shi ne duk abin da za a yi a kula a gwargwada shi kada a wuce gona da iri kada a kasa gona da iri sannan kuma a kula da shari'a in shari'a ta ce a yi da yawa a yi da yawa ta ce a yi kaɗan a yi kaɗan ma'ana a duba gwargwadon shari'a shi ne ma'aruf sannan nan abu al-ma'aruf zai iya zama shar'an ko ya zama aƙalan, ko ya zama adatan ko ya zama duka hudun gaba ukun gaba ɗaya sai Allah ta'ala ce haqqan alal muttaqin wannan haƙƙi ne akan almuttaqina masu tsoron Allah wato ya cancanta ya wajaba akan masu tsoron Allah su yi wasiya a haƙa zalika haƙan ko uhiqu zalika haƙan wato Allah ya tabbatar da cancanta da tabbatuwar haka amma alal muttaqin ga masu taqawa taqawa shine fi'il awamir wa shinabun nawahi mutum yayi abin da aka sa shi ya kuma nisanci abin da aka hana shi shine mai tsoron Allah to wannan aya akwai maganganu guda biyu na malamai dangane ga cewa muhkama ce ko mansuka ce wato wannan aya tana aiki ko ba ta aiki abin da ya ja wannan tattaunawar shigowar walidaini da akarabina ai a can rabon gado Allah ya shigo da walidaini da akarabina cikin gado to nan ma kuma a cikin wasiya an shigo da walidaini da akarabina to sai wasu malamai suka ce to ai ba zai yi a wa mutum abu biyu ba a yi wasiyar a bashi wani abu kuma a bashi gado an haɗa masa biyu duk waɗannan da aka faɗa masu cin gado ne a zahiri walidai ai suna cin gado uba yana da sudisi yana da kuma ma ya gaba ɗaya yana da abin da sannan uwa tana da sulusi tana da sudisi ko so da aka tunda an sa su cikin gado har an faɗa abin da za a ba su to kuma ya kuma za a zo kuma a ce a yi musu wasiya kaga an haɗa musu abu biyu sai malamai suke ganin to dole a kalli ayar nan ta bangare guda biyu ko dai a ce mansukhiya ce ma'ana an soke hukuncinta da ayar miras ko kuma an soke hukuncinta da hadisin la wasiyata liwarithin sai zama aya din ta zama wato mansukhatul hukmi an soke hukuncinta dama a can da muka yi bayanin nasikh da mansukh mun kawo cewa akwai abin da yake ana soke hukuncinsa a bar tilawarsa akwai wanda ake soke tilawarsa a ban hukuncinsa akwai wanda ake barin hukuncinsa da tilawarsa akwai wanda ake soke hukuncinsa a soke tilawarsa muka ce kashi hudu ne to sai ya zama wannan kenan yana cikin abin da aka soke hukuncinsa aka bar tilawarsa wannan shine abin da malaman da suka ce wannan aya an yi nasakinta kenan malamai na biyu suka ce a'a ba a yi nasakin wannan aya ba wannan aya tana aiki kuma za a yi fatawa da ita sai dai iyayen da aka faɗa a nan ba dole su zama iyaye cikin masu cin gado ba ta yi wa iyayen da ba sa cin gado ne iyaye bayan ka mutu kashi hudu ne kowa ya huda sa ya ji wataƙila ba ka kuma jin wannan ba a wani gurin sosai iyaye in ka mutu kashi hudu ne amma a cikin kashi hudun nan ɗaya ne za su yi gado gashi babanka da babanka ne amma ba su gaje ka ba to kenan tun da Allah ta'ala ya kawo walidai na anan watakila ba su ne walidainin da suke cikin gado ba misalin kashi na farko su ne walidaini minar raba babanka da babanka da suka shayar da kai nono ai su ma iyayenka ne amma na shan nono taiwa su ake nufi da ba su da ka? wannan matar ita ta rike ka da mijinta suka baka nono tun kana jariri kuma yanzu gashi kayi kuɗi in ka mutu ba su da gado kaga ai kana iya yin wasiya cewa a cire musu wani kuɗi a cikin gadon ka a cikin dukiyarka a basu bayan tara su kaga in su ake nufi babu iskali sannan akwai walidai walidaini kuma da kafirai ne kai musulmi ne babanka da babaka ko ba musulmi bane in kuma ka rasu ba za a ba su gado ba tunda bambancin addini ya sa ba za su ci gadon ka ba ba ka ci gadon su ba to tunda haka ne zaka iya wasiya cewa babana ba musulmi bane amma mutumin kirki ne babata ba musulma bace amma mutumin ya kirki ce kuma gashi in na rasu ba za a ba su gado ba saboda wannan bambancin addinin don haka na yi wasiya in na mutu ina da miliyan talatin a ba su goma ya halatta iyayenka ne kai wasiya tunda ba za su ci gado ba kuma dama ana wasiya ne ga wanda baya cikin magada su kuma tunda ba addinin ku ba sa cikin magada to kana iya yin wasiya a ɗaukan musu wannan ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa biyar ko dai abin da yake daga ɗaya bisa uku yake karewa zuwa sama banda ƙasa da ɗaya bisa uku kaga iyaye biyu ko sannan akwai iyayen da kuma kai ɗa ne su bayi ne tunda bayi ne kaga ai bayi ba za su ci gadon ɗa ba to tunda akwai haka zaka iya yin wasiya cewa to ni na yantu amma iyayena suna cikin bauta to na yi wasiya cewa idan na rasu a ɗauki dukiyata kaza a basu wanda yake daga ɗaya bisa uku zuwa sama Ta ga nan duk iyayen waɗannan duk iyaye ne kuma sun shigo kuma dukansu suna cin gado sana akwai iyaye kuma na huɗun, su ne iyayen da ba wani mani'i su suka haife ka babanka da babaka za su iya zama su ne iyayenka da za su ci gadon ka wannan Sani akwai kuma iyayenka kana nufin kakanninka idan babanka yana da rai babaka tana da rai kakanka na wajen uwa da na wajen uba duk suna da rai kakanka ta wajen uwa da ta wajen uba suna da rai su amma ba za su gado ba saboda ga uba uba ya tare su to ka iya cewa in na rasu a ɗebi dukiyata a bawa kakana wanda shi ma kaka ana kiransa uba ita ma kaka ana kiranta uwa to kaga anan an shigo da cewa iyayen mai yiwa ba waɗancan na cikin suratun nisa da ake ba gado ake nufi a nan ba in ko ba su ake nufi ba kaga batun a ce an soke hukuncin ayar ba babu shi so da iyayen za su iya zama wannan sannan haka ƙara a dina. makusantanka za a iya samun makusanta waɗanda ba sa gado yanzu misali mutumin da ya rasu ya bar ɗa tallin tal ƙwallin ƙwal tilo ga dai babu wannan ɗan naka guda ɗaya kana da shaƙiƙai ɗari kana da li'abbai ɗari kana da al'ummai ɗari samun wannan jaririn ɗanka guda ɗaya ya tare su ba za su gado ba to sai ya zama kaga kenan za ka iya yin wasiya cewa saboda ina da 'yaya maza na san shaƙiƙai na da li'abbai na da li'ummai na ba su da gado dama mutum uku yake tsare yan uwa ga barin cin gado kwata-kwata na farko ɗa in kana da ɗa na biyu in kana da mahaifi na uku kana da jika ɗan ɗa ko ɗan ɗan ɗa ɗin to waɗannan duka suna iya tare shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai ga barin cin gado kwata-kwata so da ka tunda kana da ƴaƴa ƴan uwanka da kasu tashi a tutar iska in ka rasu sai ka ce in na rasu a cikin kuɗi na miliyan talatin da nake da shi a ɗau miliyan goma a raba wa dangi na ishirin kuma a bawa magada to ya yi a shari'a kaga ka tallafa wa ƴan uwanka bayan mutuwanka wanda ka san ba su da gado saboda ƴaƴanka sun tare su ko kuma misali ka ce ƴaƴana suna da jikoki to a ɗebi za a ba jikokin nawa yadda Zubairu bin al'awam ya yi ya ce in ya rasu akwai jikokinsa a ɗebi daga cikin dukiyarsa a yi wasiya a ba jikoki saboda idan akwai 'ya'ya jikoki ba sa gado to ka iya ba wannan sai dai in an fahimci cewa akwai san rai cikin wasiyar da kai wa jikokin to ina san rai yake shigowa kana da wata 'ya a cikin 'ya'yanka da kake bala'in santa sai kace idan na rasu Jika na wajen fatima a bashi cikin miliyan talatin a bashi goma ka ganin ba jikan ka ba ba fatima kake so ka karawa kudi saura ka ce kafa ke da inda ka san da an ba uwasa da an ba shi uwarsa zai kawo to kaga wannan sai a ce to wannan wasiya da kai ta yi daidai aka kalli cewa jikan ka ne ba shi da gado kana iya ba shi wasiya to amma kuma me yasa ka ware dan waccan kadai bayan jikokin suna da yawa kaga so kake ka karawa ko kuma ƴaƴan wance jikokin wance a cikin mata na su ne wasiya a bawa banda ragowar jikokina na guri kaza ko jikokina na wajen ɗanawa ne to irin waɗannan duka za a iya fahimtar akwai jaura a ciki to haka in an kautar da iyaye daga waɗanda suke masu cin gado to ai za ta zama muhkama kenan ko kuma ta zama mukhassis ne waccan wannan am ne waccan ta yi takhsisi cewa an fitar da iyaye daga cikin waɗanda za a wa wasiya saboda suna cikin wato magada shi ne ma'anan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina sai Allah ce bil ma'ruf haqqan alal muttaqin to sai Allah ta'ala ya shiga ko bangare na biyu cewa in za a yi wasiya ana bukatan abubuwa kamar haka sharaɗi guda biyar ake bukata kafin wasiya ta tabbata na farko siga siga shine kace ni wane sahabbai suna rubuta bismillahir rahim Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai su bude wasiyar da wannan ana wane uti bi kaza ina wasiya bi fi abna'i bi taqwallahi azza wa jalla wasan wa ta'a wa sabat ala ad-din wal islam wa kaza in ya gama musu wasiya sai ce kuma ina wasiya da inna rasu ƴaƴana su rike musulunci sannan su ji tsoron Allah su rike zumunta kaga ya gama da wasiya ta bangaren addini sai ce kuma ina wasiya da a cikin kuɗi na a ɗauka a je a yi aikin musulunci ko a yi ko a yi kaza wani kuma ya ce a yi akan a kan ɗaliban ilimi a konin mutum da zai rasu sai ce ya yi wasiya a cikin kuɗinsa a ɗauka sau ɗaya duk mutumin da zai karanta muktasar to a dinga ba shi dubu ɗari duk wata a ciki shi kuma a wakafinsa akan muktasar ya gani ya daina karatun muktasar saboda wahalarsa sai ce to duk ɗalibin da zai zo ya karanta muktasar a dinga ba shi dubu ɗari duk wata kaga sai mu ajiye duk mu koma muktasar ɗin wani ya wasiya akan sahihul bukhari yanzu wani ya zo ya ce ya ku jama'ar gwamba zan yi wasiya na ga mutane suna sukan sahihul bukhari to ku malamai ya tara malamai ce malamai duk malamin da zai dinga karantar da sahihul bukhari a majalisinsa ko a gidansa ko a masallacinsa duk wata zan dinga bashi albashin dubu ɗari yau ba sai mu cire waɗanda tafan gaba ɗaya ba a koma bukari sai ka ga duk ko ina an koma nan da nan sai ka ga hadisi ya yaɗu da an shekara biyar a haka sai ka ga kowa ya iya buhari a gombe kaga shi wasiyarsa ta yi kyau saboda me ya yaɗa karatun hadisi da kuɗinsa mu kuma masu karantawa a ce kuma duk ɗalibin da yake zuwa karatun sayuhul bukari za a dinga ba da abinci kyauta duk sati za a yanka rago sannan kuma kullum kaje za ka samu waina in kai abin nan ne da kosai da kunu in kai wancan ne kuma da kunu da waina in kai wancan ne da da gurasa da miya in kai wancan ne da kuma waina da kwai da kaza to kaga za a cika karatu za a cika ita karatu to wannan yana cikin dabarar da mutane suke yi idan suka ga ilimi zai mutu sai su yi wasiya cewa a cikin kudin su a dauka a bawa masu karantar da ilimi da ɗaliban da suke karatun ilimin to da an shekara goma haka ilimin ya zauna ko an daina ba da kuɗin mutane ba su damu ba saboda an jawo su an ɗora su akan aikin kirki to da haka sai an samu abin da ake kira siga wato siga yadda za a rubuta wasiya ana yin ta ta hanya uku ko ka yi ta da baki ka tara shaidu ka ce ya jama'a ku zama shaida na yi wasiya in na rasu a ɗauki kaza a cikin kuɗi na a aikin kirki ko kuma ka yi ta da a rubuce ka rubuta ka sa shaidu ko kuma ka faɗa a rediyo ko a talabishin ko a ina kowa ma ya san da wannan wasiyar yadda da kara su ba za a yi rigima ba kowa zai ce ni ma na ji ni ma na ji to wannan shine abu na farko shine rukuni na farko rukuni na biyu muti shi wanda zai yi wasiyar shi wannan da yake da kudin da yake son zai yi wasiyar shine rukunin wasiyar na farko na biyu a samu mai yin wasiya sannan na uku al-musa lahu wanda za a yi wasiya din lahu saboda shi ko shi yasa za a yi wasiyar wato wanda za a ba din mutum za a ba ko wata kungiya za a ba ko wata jama'a za a ba kamar yanzu wani da zai rasu sai ya ce sa gaba ɗaya a raba uku akwai wata kungiya da take yada addinin musulunci a bata kaso ɗaya da aka duba dukiyar ya miliyan dubu wanda abinda kungiyar ta samu yafi miliyan dubu ce ita kuma ta je ta yi ta masallatai da makarantu da daukar nauyin dalibai komai ta yi da waɗannan kuɗi. na'am ɗaya ne ko bisa uku hmm. <laughs> Shi ne almusa da sana akwai almusa bihi ita dukiyar da aka yi wasiya ɗin da ita ita dukiyar da aka ce a yi wasiyar da ita ko ta aka ce a dauka yi wasiyar to ita ce dukiyar shi ne shara'i na uku almusi almusa da hu, almusa bihi sai kuma al-musa ilaihi al-musa ilaihi shine wanda aka tsora masa nauyin zartar da wasiyar wani mutum kasa ko ta kungiya ko ta jama'a ko ƴaƴanka su ka tsora wa nauyin haka sai kuma siga wannan shine sharadin wasiya din guda biyar sannan ta wasiya din nan tana da hukunce hukuncen shari'a al-ahkamu takalifiya guda biyar na farko akwai inda ake son a yi wasiya wa ake son ya yi wasiya shine mustahabbi ne ga wanda yake da dukiya da yawa yayi wasiya domin akalla a tsakuran masa wani abu a yi masa aikin kirki musamman a wannan zamani da matan mutane da 'ya'yansu ba su fiye tausayi ba domin na ga mutumin da ya mutu ya bar gida ya fi ɗari filaye ku har ya mutu ba a gama tattare su ba har aka ɗauki shekaru ba a gama tattare iya filayen da ya mallaka ba gidaje ku an gano sun fi ɗari amma daga cikin ƴaƴan suka nuna wani katafaren fili suka ce wannan filin muna so a ware shi daga gado a yi wa baba masallaci da makaranta da sauran abubuwa na musulunci da zai amfana sai ragowar suka ce su basu yadda ba sai dai shi ya bari in an raba gadon a cikin nasan an sa wannan shi sai ya haka akwai matanka da za ka mutu ga wasiyar ma suna gani sai an rigima da su kafin azartar to ƙara ka yi da kanka ba kowa ne zai maka ba wannan zamanin kamar jira-jira ake yi a tura ka ƙabari shi sa wani yake ce min shi fa yana zargin mafi yawan mutane fa afirka ba mutuwa suke ba ake binne su saboda waye ya tabbatar ya mutu kafin abin ne waye ke tabbatar da mutuwa kafin abin ne sai an nemi ƙwararru fa saboda mutum zai daina numfashi fa ba mutuwa ya ba an taɓa gayyata ta wani asibiti a Kano na je na yi lacca akan jinya a musulunci sai wani likita yake ce mu wato malam da ne magana akan haƙuƙul mauti cewa a cikin abin da musulunci ya yi mahimmantar a tabbatar mutum ya mutu to sai ce to wannan magana ta ja hankali na malam yace na taɓa yin aiki a wani asibiti a Maiduguri likitoci suka tabbatar wani mutum ya mutu aka cire shi daga cikin asibiti aka kai shi mutuware ga likita ya rubuta ya mutu amma mai kula da mutuwa da sai shi yana tari ashe bai mutu ba ita duk abin da muke dubawa kafewar ido sanyin jiki daskarewar jini wa nenewa duk mun yi amma ko bai mutu ba to kaga a kenan ya kamata a dinga tabbatar da mutuwar mutane musamman kuma yanzu da aka gano cewa mutuwa tana da matakai ta matakai kafin a je ƙarshen mutuwar tana da matakai shi yasa a wasu kasashen da su sai suke bincike mai zurfi sai kaga cewa suna wato sai kaga mutum ya shekara goma a ajiye ba abin ne shi ba saboda har yanzu ba a tabbatar da mutuwarsa ba sai an tabbatar ya mutu amma mun sauri sauri ake kowa akwai aiki a gabansa da ce Allah sarki karuwan ɗumi ya tafi sai a maka masa ruwan ɗini wani lokacin da zai farfaɗo zai ji ƙasa a kansa ba yadda zai ce na ya ta salati ko ya ta ihu ya da ma bai ji nan kuma ana ta ina ya haƙuri nan ku ashe bai mutu ba da haka akwai certificate of death wanda ya kamata a dinga karɓowa duk wanda ya mutu a kira masana su zo su tabbatar da mutuwarsa to anya ko ba dogon suma ya ba ba zai farfaɗo ba kuwa ya tafi kenan gaba ɗaya in an tabbata ya tafi sai a je a jana'izar sa Allah ya ji kansa to zaka wannan yana cikin abin da wato ake so ga wanda yake da dukiya mai yawa ya wasiya sannan makaruhi ne ga wanda yake talaka kuma yana da masu gado talakawa kuma dan abin kenan dubu ɗari ne zai ce a basu ko dubu talatin ne ma ya ce a basu arba'in a ɗau goma a wasiya to wasiya kaɗan ba musu ma tun ɗin mana sannan ya halatta ga wanda yake wato shi kuma talaka ne amma kuma yana da magada masu arziki wannan wannan ya halatta tunda yayansu suna da arziki shi kuma dan kudinsa kaɗan ne in yi wasiya ma ba zai cuci 'ya'yan ba amma wanda yake shi talaka ne kuma 'ya'yansa talaka to kaga wannan dan abin da ya rage din da ma ba isa zai ba bai kamata a ce ya wasiya ba sannan wasiya ta wajaba akan wanda ya san an ba shi ajiya babu shaida ko an ba shi amana ba wanda ya sani to dole kai wasiya cewa jama'a in na mutu akwai wani mutum da ya taba bani ajiyar miliyan ɗaya na neme shi sama da ƙasa na rasa naka ku ware miliyan ɗaya nan ku aje sai sanda ya bayyana ko kuma wane zai yi tafiya ya taba kawo min ajiya ibani bai dawo ba har yanzu ko ban san inda yake ba ku ware wannan abin ku jira i dawo to wannan wasiyar wajibi ka yi ta domin kada a je a raba gado daga baya mai bin ka bashi ya bayyana sannan wasiya tana wajaba tana haramta a hali uku hali na farko shine kayi wasiya ga wanda zai ci gadon ka kuma ka ce a bashi wasiya ka bashi gado ka bashi wasiya haramun ne wannan sannan kuma ba a wasiya da mafi yawa da uku ɗaya bisa uku idan ka ce a ɗauki kashi biyu ko a kasa uku a ɗaukar so biyu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam sulusu kafir shi ma sulusin yayi yawa amma dai ba a hana ba sannan kuma ba a yin wasiya akan abin da zai taimaka haramun sai ta ɗabi kuɗi na a yi gidan giya ko a yi gidan karuwai ko a ɗabi kuɗinsa a dinga baɗala ko ana aikin fasadi ko ɓarna to kaga wannan wasiyar haramun ne ya yi ta a lokacin da za a je a aikata ɓarna sana'uban da suke ɓata wasiya su ma guda biyar ne na farko ka ce ka fasa mutum ne ya ji alamun mutuwa sai ce ya yi wasiya sai ya warke ya warke sai ce ab Allah na ɗauka dama mutuwa zan yi sa na tara ku na ce na yi wasiya amma tun da na farfaɗo na ma fasa duk yaran ta tashi daga aiki ko kuma ya yi wasiya ya ce in na mutu a ba abokina miliyan ɗaya wane sai kuma shi abokin ya mutu kafin shi ya mutu ga ta riga ta bashi tunda sai ya mutu za a bashi kuma shi ya riga shi mutuwa ko kuma ya wasiya cewa idan na rasu akwai makota na mutum uku a ba su kuɗi a cikin kuɗi na su kuma makotan sai suka haɗa kai suka kashe shi san da wannan wasiyar ba sai aka gano su suka kashe shi kamar cin amanar da ake ta magana a Kaduna na wani tsohon ma'aikacin soja da ake ta yadawa a gidajen yada labarai to ya ci amanar makocinsa ya sace masa ɗa ya kuma kashe dan bayan ya karɓi fansa ka wannan cin amana ya yawa ko kuma shi wanda aka yi wasiyan da kace in na mutu abawa na miliyan ɗaya sai shi ya dace baya so nan ta ɓaci ita kai an ce kai wasiya a bani kuɗi to ba na bukata nan sai wasiya ta rushe tunda wanda aka ce a ba baya bukata ko kuma abin da kace a ɗauka ɗin kuɗin naka a wasiya sai kuɗin suka ƙone dama kuɗi ne ka zo da su a jaka kace gashi ai wasiya ko kuma da kace ai wasiyar da aka zo sai aka tarar gado ya cinye kuɗin a sha na binka miliyan uku ko miliyan uku ka bari kuma kai wasiya da miliyan ɗaya kuma Allah ya ce min badu wasiyatin yusi biha aw ba a zartar da gado sai an fitar da gado an fitar da wasiya an fitar da kai da bashi an fitar da wasiya ake raba gado to kuma sai bashin ya cinye to bashi ya cinye kaga ai ba maganar wasiya kenan to wannan shine abin da yake nan magana wasiya ba za mu iya gama ta yau ba da ka tafi din yana da faɗi kuma tana da muhimmanci kasancewa ba yin ta ake ba to dole za mu kwana a nan sai mu ɗora a darasin mu na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya akan dai magana akan wasiya da muhimmancin ta a addinin musulunci waɗannan ayoyi guda uku za mu sake bi ta kansu insha Allah a karo na gaba Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko aka samu tuntuban harshe Allah ya ce mana malam ko za iya bawa wanda ba musulmi ba zakka wanda ba musulmi ba ya shigo a guri daya waɗanda ake ba zakka jinsi takwas ne innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha na hudu wal muallafati qulubuhum muallafati qulubuhum a nan ne aka yi fassara guda hudu suwaye al-mu'allafati qulubu wasu ka ce mu'allafati qulubun wanda ake lallashin zuciyarsu wanda ake tarerayar zuciyarsu masu karyayyar zuciya wa allafa baina qulubihim law an faqata ma fil amri jami'an ma allafta baina lakin Allah allafa bainahum wa allafa baina qulubikum zaka ta'aliful shi ne mutanen da zuciyarsu ta yi ismu maf'ul ne na allafa yu'allifu mu'allif mu'allaf mu'allafati qulubu wanda ake da renan zuciyarsu to suka ce to abinda ake nufi waɗanda sun shigo musulunci amma musuluncin bai kwari ba sababbin musulunta irin waɗannan da muke da su kaga ai bisi na farko ba haife su a ciki ba mafi yawan dangin su duk ba musulmi bane idan ya ya sha wahala ko bai samu abinci ba ko bai samu kulawa ba sai ya koma mun samu da wasu da zai musulunta in wuta ta yi wuta aka fara zuwa ta ana bugawa da danginsa sai ka ji ce kai ko fasawa zai yi to irin wannan yana bukatar maza maza a bashi agaji in shari'a yake a tafi kotu idan abinci yake bukata har musuluncin ya samu gindin zama a zuciyarsa in musulunci ya karfi to ba zai fita ba tunda ya fahimce shi ya gane shi kuma ya zauna a cikinsa wala ma yadkhulul imanu bi kulli in musulunci bai riga ya zauna a zuciya ba mutum zai iya fita to irin wannan an tashi zakka a bashi kun ji ɗaya na biyu wanda aka ga yana shirin fita musulmi ne a cikin musulunci aka haife shi amma kuma ya samu raunin imani a ga yayi sallah ɗaya yau gobe ya yi sai kwana biyar in magana ce to sai ma an fita wallahi a ce don Allah kai hakuri ne faru to ni kowa ya arziki ni an ban cikin talauci ba karatu ce to ba komai zo mu je wajen shugaba da kai shugaba ga wani nan yana so zai fita kai da ake shigowa sai a zauna a ce to kai ne ya faru a hankali a ɗan rene shi a ɗan ga ɗan bashi wani abu ana karantar da shi yana ɗaukar ilimi har musuluncin ya kwari a ce ina magana fitar ne ce haɓa ina a dama can haɓa talauci ne yanzu kam ina zina fahimta to kaga wannan shi ma mu'allafati qulubuhum ne sannan mu'allafati qulubuhum zai iya zama waɗanda su kuma ba su shigo musuluncin ba a waje suke shine na uku bai musulunta ba yana daga waje amma sai muka ga din da ake taron musulunci yana dan lekowa kun ana wa'azi yakan nan tsaya daga yi ah Mr John ya ce wallahi ina jin wa'azin nan nasu ya musulunci ka abin da dadi fa kuma fa gaskiya wani abin abin fa akwai gaskiya to kaga wani zai mutu to kan an tayi zakka wancan a a bashi ko kuma na hudu kai ne kake tsakiyar kafirai duk jiragen sun kewaye ka kuma mai arziki ne kai kuma kafirai sai kaga cewa kafiran nan kullun suna gani na da kuɗi kuma gashi ina tsakiyar su sun yi rinjaye a inda nake in na dan ba su yar zakkan nan na dan ba su wata kila irin ta tashi masu za su hana arna yan uwansu su kona min gida ko su kona min dukiya idan ka taka taka zakka sai ka cire wani abu rabin mu'allafati ulubum sai kake dan ba su dan ka tare sharri to waɗannan sune kashi na hudu mafi rauni a cikin mu'allafati ulubum da kauli na farko shi yafi karfi na biyu mai binsa sa na biyu mai kun sa wannan shin na uku da waɗannan duka ana iya ba su zakka a cikin babin mu'allafati qulubuhum to kaga inda waɗanda ba musulmi ba suka shigo malam ko akwai zakka akan injin nika injin niƙa shi akan kansa ba a masa zakka saboda shi ala ce ta neman kuɗi abinda kawai ake shine kuɗin da injin nikan ya tara idan sun shekara sun kai nisabi sai a yi musu zakka in ku injin nikan abin da ke baka kai ma baya isa ka ci kullum in an zo ƙarshen shekara na gyaran injin nikan ma babu to kaga wannan ba za a ce kai zakka ba tunda kai ma kana cikin wanda za a ba zakka malam mai tambaya yana cewa bayan ya farka sai ya ji ana sallar asuba sai ya ɗauki ruwa ya sha shine yake tambayar hukuncinsa ya karya azuminsa sai ma da kaji ana sallar asuba ba ma kiran sallar asuba ba sallan ma ake yi maimakon ka haƙura kai ka ɗau in mutum ya wayi gari ya ji ana kiran sallah ba magana ana sallah ba magana sahurfa yanzu ɗayan biyu ne ko kai ɗore ko kuma in ba za ka iya ba kana da wani ciwon da dama in baka ci abinci da asuba ba ba ka iya azumi sai ka bar azumin ranar in yaso sai ka rama ɗaya bayan sallah in kana da ciwon da in baka yi sahur ba zai iya nakasa ka dama abu hudu ke sawa rashin lafiya a aji azumi saboda shi na farko hudusul marti yanzu lafiyar kalau amma rashin cin awa goma sha uku da mintuna zai iya haifar maka da ciwo auta akhur bur'ihi ko kuma kana da ciwon amma warkewarsa zai ja lokaci au ziyadatu ko ciwon zai karu zai kara ciwo ko zai farar da shi ko zai jinkirin warkewarsa ko zai kara faɗinsa duk waɗannan abubuwan za su iya sawa wato ka fasa azumin ranar sai ka rama guda ɗaya saboda rashin lafiyan ba wai don kama karaɗin ba wannan shi ne, amma bai kamata ana sallah kuma ka sha ruwa da gangan ba a kara makalla malam mai tambaya tana cewa ɗanta yana fushi da ita shekara guda bai zo inda take ba Shi ne take tambayar ko akwai inda a musulunci aka ba shi wannan damar eh to ba inda aka ba wa ɗa dama a musulunci ya fushi da mahaifiyarsa amma me ya faru don akwai wani da ya gaya min abin da mahaifiyarsa ta yi da dalilin da ya sa ya fushi da ita in ban da mahaifiya ce da zan ce ci gaba da fushin kun ga ashe kenan dole sai an ji me ya faru tunda dai ɗa ai a ɗa ya fi ma makalewa uwarsa me yasa zai babba basta da mun san inda yake da sai mu kirawo shi watakila a cikin abin da zai yi akwai wata shubha da ta faru wacce ta sa ya ɗauki wannan matakin to nan ne za a ganar da shi cewa ko da mahaifiyarka ta maka wani abu ba daidai ba ba kuma za ka ɗauki matakin fushi da ita ko ƙaurace mata ba ko da babarka a ce mushirka ce ko kafira ce ko fasika ce ko ma me take yi bai sauke nauyinka a kanka na ɗanta ba dole ka ci gaba da mata addu'a da mata nasiya da kyautata mata to da ka waɗannan kun ga ana samun jarabawa iyaye wani ya samu iyayensa ma kafirai ne wani ya samu iyayensa ma fasikai ne wani ya samu iyayensa mutanen banza ne inda duk mutumin banza kan iyayensa sun kai ta ma wannan ba zai sa kuma wasu iyayensa ma suke jawo wa 'ya'yan abin kunya to kaga waɗannan wannan ai ba za a ce a ƙaurace uwa saboda wannan ba shi wannan da nake gaya muku muna hisbari abin ya faru uwa ce ta zo take ne take son ɗan ki neme ta sai ta daddare sai ta shigo inda ɗan yake dalilin da ya sa kenan ya ƙaurace mata ya yi fushi da ita to kaga da aka muka ji dalilin sai muka ji laifin uwar ne a shi ita ta buɗe kofar ta jawo ɗan ya mata wannan abu saboda haka akwai abubuwa da dama da baka sani ba na sirrin cikin gida wanda wani abun kace za ka yi hukunci kai tsaye ba tare da kayi bincike ba sai ka ɗau alhakin wani amma akwai bukata na ga abubuwa da yawa na ji abubuwa da yawa na yi kes ɗaruruwa dubunnai na family issue matsalolin cikin gida masu zurfi wanda wasu ba ma iya faɗar su a media saboda munin su a cikin gida suke faru. so da haka irin waɗannan abubuwa dole suna bukatan ba za a yi maka fatawa ka kawai kai tsaye ka ce kaza ba za dai ka faɗi asalin abin haramun ne asali mutum ya ƙaurace wa mahaifiyarsa haramun ne amma shi a kan kansa me dalilin da ya sa ya ƙaurace mata da za a same shi za a ji uzurinsa a cikin abin da zai faɗa ne za a gane abin da za a iya gyarawa wannan shi ne malam ko ya halatta in ana jam'i in bi ta gaban mamu ta gaban mamu ba ta gaban liman ba ya halatta ka bi ta gaban mamu bamu mu shine mai bin sallar ba liman ba ta gaban liman ne ba a shiga da mai sallar shi kadai dubu talatin daga alhaji sa'adu ya guda dubu ashirin da bakwai da ɗari ɗaya daga ɓangaren arewa daga bakin fila ya yi yamma nan kenan har zuwa can ƙarshe masha Allah a tamfa turmi 35 shadda yaji 240 daga alhaji baba wuro jambandu me jambandu falatanci ne wannan ya eh? mai kenan me kenan da lafiya kalau to masha Allah honorable ya ya bauchi ya ba marayu saniya guda honorable ya ya bauchi ya ba marayu saniya guda wacce za a yi musu ran sallah ɗai marayu za ku ci daɗi Allah ya sa albarka wani rabu dubu sha da ɗari uku daga sauran jama'a Allah biya musu bukatunsu akwai masu neman addu'a kan aure jari rashin lafiya matsalar aljanu sai kuma ƙur'anai guda bakwai da aka samu ƙari to Allah muna tawassali bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah duk wanda yake da damuwa ka yaye masa wanda yake cikin bakin ciki ka yaye masa masu sadakoki da masu bayar da abu domin tallafa wa sababbin musulunta da kuma tallafa wa marayu da sauran masu tsananin bukata Allah ka yaye musu damuwarsu Allah abinda suke nema a gurin ka na alkhairi ka ba su Allah abinda suke neman tsari na sharri ka tsare su Allah jin mai bukata ta alheri ka biya masa Allah jin mai damuwa ka yaye masa Allah ka yaye mana halin da muke ciki na tsoro da firgici da rashin tsaro Allah ka yaye mana rashin tsaro ka kawo mana lafiya ka kawo mana zaman lafiya Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin kanka Allah ka bamu Allah wannan darare masu albarka da muka shiga na koman ƙarshe na Ramadana Allah abinda kake raba na alkhairi Allah ka sa muna da rabo a ciki Allah ka bamu rahamarka ka bamu jin kanka Allah nas'aluka rahmataka wa afwaka wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل آكبته رشدا اللهم نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والسلامة من كل سوء والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت nastaghfiruka wa natubu ilayk